الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babba ta ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci wani yanzu ji tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ciwa da karatun daga littafiyan masailul jahiliya allati khalafa fiha ar jahiliya matsala yan gogute ko man ga matsala gogu teci a salisa ta ashar gogu teci algulu wa fil ulama ya zuru biya ko to ya manjo wa salisin da za kirki shi ka kaulihi ke ba na sakon latin na gan ya ahalar kitabi ya alil kitabi lata gulufi gulu fi ya gaji tu da dini ya e goma wala ta kulu alallahi illal alhaq da e mai gaga ga ya ciye ciye ciwo ba sai gaskiya dole karkashin matsalan nan addini musulunci ɗan woman shi ci ibn cecin lati na gayar fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. da shiga imani jimine yabo nan sako wa lalatu amma zai ji ke yi da ilimi na sako lalatu daraja kama sai ce lalatu na gan kula ne ya tsawo na ya alamuna na la ya alamu ba zai ji je ilimi na zai ji je ilimi ne a gaji ilimi a je ilimi ya sai ce lati mai ke gabe ga shahida lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist sai ci jiri ka da zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah mala'ika ya so ma jirima nan da zai sha laili ne wale matsayin zai ji bai ilimi na yin nan bani shigi anabi sallallahu alaihi wasallam gan zando ne ga kwashi gina fondoro tira ta fe jini ne la dogo ko a shi nya ta shi yi maga mi da dan fu agu na zugutu zugutu aba zunni mi ne zugutu aba an wancan be kiyo be kane amma ba no gobe shi gijiyan da kan da shi gi ni kan da ne ko aga shi giya ayi ni a ta shi giya train yau du gibe ngai bi de ga di alhaji ganewa ila a cayan na shigin nan waje na gi yana ma shigin da gocin waje na ci gyan ya na shigin nan dai ilimi wuya training ya ilimi na ma da ilimi wani daraju yawon ki ya ilimi amma ba na ya zama manci kan bayani da ana na suku man jihanada man da limit eh dabba na man kyanin wa ma wuce tu mina lilimi illa kalila eh, ade na laye ilimi na sai dai sai dai wa allama kama lam takun ta'lamu wa ilimi na wajanin wa kana fadlullahi alayka azima amma to su ganci suku ebo na manje limiti na ga lu ga shishi in the name of weye goma da the name of womanci wasu ya ajiye to ya cin har kamun boma daga wala ji ganewa misali bani da ko kici ya zaje la ajiye to ya cin mambo dan da shiga ga shishi ga manyan wudeli ne gaibi ko da yi mutuin nan sai shi magana kullu alam man fi wata wal ardi gaiba illa Allah bai da sama da kina zan da dai ne gaiba sai su ku dan da shiga shishi nga manyan wunshe yin waje wayi wani rage betu izinin ma ka na muhammadu a ba hadi min rijali kwa nan bamu da sallah san sai ba zai bai wa mine ba wala ki rasulullah wa khatamu da dai fice yin soci mai annabi yanzu mamu ko ko za mu tashi shi in fe da shi kuti be manyi wuni wa ga ga eh shi kuti be manya be so ko shi kuti on waye na manhu eh eh na manhu na na waye ji na waye ya e, ci har annabi ga la tahlifu bi wala bi abaiku ya gaje kuti da nima ya maje kuti da babai shi ba man ka na halifan fali alif billahi li yasmu an ga je kuti na kuti da su ko kuma wasu su dan wace gashi shi yana sa kwa jin alamu nan man gula ji alalli yana masa kwa jin alalli nan man gula jin alamu yu wuti ga mi ce tu ga ga a soko an ni soko don an ni anabi go ga man wuya la mi to yabo na ni manyan go ma le manyan ba ngole mm, an ni yahudi be nasara ji ja ta biyo zo ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ngama la sai ga la ta gudu fi diniku ya ga jitu wa dini yabo mu bani manga denjo nca kuranu ko fiti nci da ilimin fikiu nci da ilimin hadisi nca sallah falilla ya e ji nca nafila ya e ji nci fe fiya zuwa e nafila nci fe ji foro mutum guri nci fe kan wayar tun dede ngo ji ganya ko nci fe la tafsiri wuzo an ngo ji fahimta nci ka tali ta fiji da sako e ji makanta nan cewa jiji kiri yana wa fe jin calagun yabo man nan ka man dambo na ya dambo fe tafiya tu kirkin na na jiman ya lo na fe jiki yau fe sauye bu ne na ne bisa a salamu jinin in ga da wani ko manya hajji hajjeli na litafi na jiman ka umai ba wuya ne bisa la salam na fe jiki yau fe gaushe ba ilimi na man lawu wannan fe jiki yau fe lawu zanu wace bu wato ka de lada man na lawu wannan jiki yau mutu de lada mu na ga ya la wa jiki yau la mai wa manyan amma kaku na man da fata wanci fe jiga ilimin na jina mun da jan ne fi ade man gumi awo man ci za jan adili za a ji tafsiriyo sai hankali za a wu karatu ya fikiwo sai hankali za a wu luga bi hadisiyan sai hankali littafi na man kashi da suku za a ji tankewa ta lawan publisho sai hankali yan dibe da shi da shi na suku a sha da tawafi yan kabare man ya fi a foto manya ba balin doro a wani gumi abu na to wasu ko alamai da ne wa manga da nja alamai we wa man nga jiki nga dana nga to mi ne ne da jahili a jiji suku aji gudu we tiye ya tiye manjo dangani je da kirki shi kila wa aji da kirki kila za kazan man kaza ko sheyi kaza ta da kirki wọn àgbà sọ̀kú wọn àgbà tuntun wọn ìbáadà jí wọn èrè dẹ̀lúgbà alẹ́bí na amọ̀nù wọ̀kánú yẹ́tàkù àmọ́ àzámi tó ẹgbẹ́ òsùnmọ̀ wọ ẹgbẹ́ jìnnà sójú tọ́mọ́ kọ́lé wọn àwọn sọ̀kú òun ti àgbà tuntun náà ìdí mọ̀yẹ́ mọ̀ ní kábàrẹ́ mọ̀yẹ́ yẹn tán wọn ni yẹn wọ nínú zàdèdè wọ́yà àjọ mọ́ngà àgbà sọ̀kú òun ti àjọ zàkíríkì wọ́yẹ kábàrẹ́ mọ̀ wọ́yẹ dàdí wa ji sallah ga shi ya roko mana ga shi ya bayan ni ga ya da aljanna ne abu alizan na sallar ma ga zami wajen ga safiya ta sa kore fatima musa kore za ta zo ya ta sa kore ya gaya gaya tebi mare Allah sauka ga wa budu da rabbaka hatta ya ci ya kalle kinin ngawale al-gulu fi salihi na jaye bana sai ce la ta gulu dini ku ko mun gane ga rabi'a ta ashar ya goguni ci anna kulla ma ta kaddama ya gare shi da ɓata liyanina mabniyun ala qa'idatin a ta tin qa'idan gocho wa hiya ngayi annafi wali isbat ayan gocin yaya ma yan gocin tabbatarwa fa yattabi'una al-hawa ko fa yabtaguna al-hawa wa zann yana da waza ne ya tunye gangan da zato wa yi yu'riduna amma ja'at bihi rusul a sai lafan ke na tuci bi gangani da yi na lugwa ana waya ga wani annafiyu wani isbat ga rukuni bu bayan la ilaha illallah la ilaha la mabuda bi haqqin illallah mun ci jikiyo da sako buji na raye su bato gani annafiyu sako deja kulu allahu ahadun allahu samad lam yalid sai ci mazainin dorwa amma masu kwa wa lam yulad amma da na ga asasa tun gani ga sako yana wa lam yakun lahu kufuwan ahad sako mai bata wa ma kana rabbuka nasiya sai ci waye batan so kuma yaji zalunca wala yazlimu rabbuka ahada sai ci waye ji nin doro zalunca sai ci mai tayya sai ci mai liliya la takuzu sinatu wala nau len ne bata so ko ne jinya ya ci tacu mu do ci ji tabbatar ya cube sai ci ni keke ilawukum ilawun wahid sai ke ji adalci ko wa aka fito inda Allah ya shibu al-muqsitin sai ce al-qayyum Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum ko nole wa na fiyu, wa ma annaji kiyo wa ma annaji isbatu ya za jahiliya shi A ji ganci zuku e jibuta yendo ci kayi amma ja sai ke kile mu ga yawa su ku wa ma yuminu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun e gogo ibada na wajiya so ko na sai ibada wanya so ga ibada ya kuti da ibada ya ngoci meji ce ta da lugwa wala ji ganewa wage ci wage ci ne an da tira shi shi wani musulmi rai wani sallah wani fi ndị aka nan ba ta kuranu amma ya bane wa gina cocin walo cagan fafilu da ndị ga jiya wani wucu ya wuji langoci wani musulma bai yin abele efu na guruntu tatakun lórí zanen olu ibadan yẹn lọ ci gwa ji musulunci zangoci nga ga da halin da ce sihiri nga wa dajo nga ji siiri ganji zuku uzo ogun ja nga nga lu wa wa daji go nga be shi wa ba ga fara no le za ji ma ni wanja ka nwa wa ji ma ni wanyu da ji kiyo da ji ya amma ngo yi no le e fini ya ramo jere ya ramo ezo ba duwa ya ramo ezo do asibiti wajen ramuwa ya zuduji scavi da sauransu a di blood test da makamanci sun jikiya wajen ramuwa kun ga wale kungiyar negatiwa ya zai daji tsubu da siri da waye da waye na ya yi kiyo nganye da jore jin nan ga wale imanu ga di jigijigi ko mun gane ngato mushiriki shi ya na wa zan ya ngani zato tuci ga labe a ganda a ta jiki a a ta alamituwa alhamisata ashar wegici man ga yi iti zaruhun aja sai da bawuziri an iti bayi ma a tahumun lahu ko yana lati lamito yana sakwala da yana nan bi adamil fahimi aja ga aji fahimta ka kaulihim ta ke bana aja ga kulubuna gulfun a ga ya ce bayan ba to chagan yilike mina jama'a nabi shaibu ga sotu hudo ko aga ya shu'aibu ya wa nabi shaibu ma nafkau kasiran ma taqul do dun boye ga ne ga da na faye ji gane wa ga waya fa allah so ko chara da gamanin wa bayyana sai cha bayani ji anna zalika kede ganewa na janan bi sababi ya la kulubi en eh, ayyace bayan ma wa anna taba'a bi sababi kufrihim yana malla a cikin bayan gbanan wuce sau da ya kafircin ya zashi shi jabu gabuwa maza na biyar jimi na wani ta na gaya ya ta wuce biyar gana da ya gaya ji ganewa a ɓere lanin ajimi ago gaskiya to dokun don don ya zana ago gaskiya nan ji ganewa ga wani feli kiyo ga wani feli lazai e bane ko inda un shi tukpa yin zana ji kinan zana ji to nan ya zaji dambo na mukulugun la yafka wuna biya aje ma mai aje fayi e kpa e biye ma na sokola ya na ya walahum azanun la yasma'una biha amma je tupa amma ya e la tupa wai kirkiya walahum ayunun amma je yaji la yubsiruna biya e le yanna cewa ngiliya ko la ji ganewa zahirin na ji kawai ga wa'azi ji wata katu ɓata gbaya wa gwa irin na gasa kwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam gan da waga biya bi kulli ayatin bi aye bata ma ta biyu kibla ta ka alami to kowaya alami to aljibla waya wa ma anta bi tabiin kibla ta wato ma alami to ba wa ma ba'du bi tabiin kibla ta ba da to ma ke alami to ya ila shi shari'a ga ga ma kawo kasiran min mata ko duk kundin duwe na waye ganin ya ji ganewa ya za ta bo ga aya gbai wa ga bayani ji wa ga anna ji wa ga anna ji wa in na fi shakki min mata una na ilaihi muri ya ga shakka da ke luke shi ya ci yadda na dai waye gada hannun ya bugo ya alhaji ya alhaji imani nan zane shi a ji imani nan ade kamar na ya tsabe na kandoci a gashi shi a ga zababban yi lami tuyo ya bugun gai zababban yi lami tuyo automatically ya dai gaskiya ne mutum ba ka yi lallafi na umar razidu na ba jiya rayu kandoci a gaskiya ta ya yi bunin wa gwanin suku a ga yi na waje na aba ana ala ummatin wai na ala asari muku ta dun an ne a sun dakon dakwa a lifiyar jama'a jikiya ya kon dakon dakwa a wancin maga a tau nji wanda ndako nda ko wuce ilimin biya so aga de uzure ilimin biya ye ilimin da biya ye sagwayo ko dan wace ai maniji aga kai manaf ka kasira min mata ku duk kun don ne ne ga nan yi kiyan yi eh? ganewa ku ji ganewa ne wa ji manijan sai na ma lawo ga wa ji manijan wale kisa na ya kulla ma da hutu sa ko kan duwa ne mi ga yana dita ga fira lan ya go fa ga ja nan asabi au fi azani e la wa fitupa wasta ga shau bahu e le de e, e le de la pe ti e le de la pe to pa je bo e gunga gadan wa asru ati ga ba gaba biye de e ne ne wasta akbaru istikbara ati ga dikiyo ati ga tika firawunan a nan musa lobin wuce ta gaskiya yi nan ya bane firawuna a gwanakin gan ana rabu kuma da alami gari sako na wacce ganin ma alimtu lakum min ilahin gairi adiye zanu ne ya dibu ta nga alem bana alayi sali mulku misra wunji ni ga mulki ya misra wa zira na ro jiri min ta ci afala tu turuna hmm? e bon wa wa gaskiya na tukun ga nan musa nga gajin musa na to ya kile kiliya ni ga wa a be la mi to e bon wa go na su kun go ma ba la mi kuru ni ula nda ko nda ko ne an ne a wo chi nga ja di ni wa ta nya so za na go ga na wa de 101 excuse na wa account ta di ya ta ji ma na ko la ji ganewa do na ma a gwaga na suku wanda zai ke tato gaskiya na siya sai jiwa ili na sai a ne binu ne a a ne binu ga jan wazi a ne binu sajiwa sajiwa sajuwa sajuwa za ci gwa agwa da su hoci ga ga ne binu sai ya aga gwa ga sakiru minu a sai juciya sai zai ja na da ji zaka zari mai kpata elai eh, gbogbo oge jin léfi òṣè jin léfi òṣè jin léfi òṣè jin léfi òṣè jin léfi wà já ṣíṣùkù nílá yàrífù màrúfán wọlá yòókìrì mùkàrà wà pé kíríkì èjì bíá wọ́n máa pé dìde yé àlùgbà ọjà àbílẹ̀ gbọ́dọ̀ náà tì kàlá bẹ́lẹ̀rà náà lákòóló bí kì máa kánú yẹ tìbò wọ́n gá lè yẹ dèdè wọ́n ti mú ti àlẹ́ sẹ́yìn mú sàn. sàn dóró ní ká sai jeje wuce nun ca na wunji gwan jibe cin ba cin zuni wọn ca zaɗi wọn ca zaɗi da complete a gama nan sai ta yi ca to zaɗe yi na je gida yi fe yi yau har da kakuni biya jiki nan biya wanci nan a ta to zane wu zanen shabe biyar da na suku sun fi in jan kala fi ba bai jewu zanen wọn a wu biya ya amma wunji a sai la kaya kun wọn ko in jan kala wọn a fi jin logistics wọn fi ba ta information yi wari wọn a participate wọn a za a ko. ya kala daga baro ganji zugu aka zamu ci wuri mu ya da ba ka kuri inda to so mu kun gwadi labarai zamu ci lo operation da ci amma so fi ma first time ba a wa so fi olive well na ba go ja abele kiyo mu to a ci yin jimu a ci ga zan do ne je za dide ne a ci aga o fe de ti bi ti gidi gidi ke mu ti fe ti ti ti ti ti ti har wani di kiyo wa ana ju siga su ci completely wuce ce lawat da shi siga fina wuce hankali a daga cabe su sun ne kawai gufe fi wani wuce hankali wani ala ni ga tun da yake wuce wunu to nunu to ci yefe ne na le zan ci ye bi wami sun tuya yau zan dɔw don siga don winu har wufe lo wufe lo wufe lo wufe lo wuce hankali sai da fugu wanta wufe fugu ba yau zan ci bɛ wakan wasan na su sukun wuce hankali an ga to tilare wuta idan yau zan dɔw de wuce ma. sai mutunto sai mu so da kuma cinu sun goma lokaci melo na sukun idan kale a wa su in ga biye wa tun biye zango cin aji lokaci melo suko da abin da yake eh? wa gwaci kan afi fi saroro wajen abin da wani hankali wa fi shi pali pali na cin da a dinga ci su a dinga ci muka dusu wani ga da ake ci bayan ke tun da whole pali nan mu dai tuwo fi fi a yi ba dai ci nan fi ta pali jesu gama la anabi ga iyaku wa muhakkiratu zunub ne je ma da zunubi waji waji waji e bada zunubi waji waji waji tara waji waji tara waji ce la doku ce be ji kiyo ji zalata ta zane ce cin da na unjiga just like that mu dai won fiye da ce ba dai cin no ce da wa sun to kala za cha wacce apply yan nan bayan Allah ka yasa bai sa ko ya da ya shi yan sai ga gade gide gi kọlu da sumi ngunga kazan yu gift kazan baza duyi mu fe tu de gi mu ji kazan de gi har ka kuma ga ji nan har ka kuma wa fe de da gi na taluk ba na da da ci bi nan mun yanka la ba na waju taluk ba na da da ci bi nan mun ji ga mu ko taluk wa ce ci da mi wọn àlá dé confidence wọn ti àwọn ìtàfẹ́ local arrow àbí àjẹjọ arrow àbí àjẹzá ni xaalisi wọn bọ la tàtàbí u fótó wa ti ṣẹta ẹnẹjì gáà dìgbà lọ ẹkọ ẹṣẹ tá n bẹ fótó tẹfú ṣẹta yìí nẹgà lámì fún mọ látẹkẹrẹ bú zi nẹgà sọba zi nẹmọ ẹbúgbọ zi ne nẹgà yẹ dìjẹ ne it must start somewhere wọn bọ lọwọ gáà fẹ dẹni ẹ fẹ dẹni ẹ wá oge la oge kpa ẹ dẹdẹ ògùn ẹ tunani ẹ dẹdẹ gáà fẹ fẹ nani ni èdè ìdèmọ́gbé fi bìrò tí ó yẹ tú dèdè ká síbi bọ́ inú. nga mẹ́lẹ́ ẹ̀sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ohun tó ojú is very very important. ta yẹn àyè kí ẹ̀ ti ya kó asadisa ta ashara kó yẹn èyí ìyìbẹ̀ ní kí ẹ̀ ti ya dóhùn àmà àtàhùn àtàhùn mìíràn láì lè kútu كما ذكر الله ذلك في nabada fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara azhurihim ka annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman ga sadisata ashara gwajibi nici i'tiyaduhum agwalu ladan amma atahumullahu ye atahum ye ne biya min allah daga basa ko bi kutubi sihiri be littafin ya sihiri bi ma'ana a littafin sokoci ce a ci usan gwa be littafin ya sihiri shi kama zakara Allah zalika fi kaulihi kem na sokotun wacin a gaya banu jigan na baza farikun zanuwa ciji jama'anuwa ciji min allazi na mini zane shi utul kitaba ala littafiya nan na baza agwalula dan kitaba Allah littafin ya sokowar a zurin ci zuma ka annahum la ya'lamun cewa ga wasu haɗiyanin wata bawa ci dami tu ma tatli shayatin na shaitan ya ba ala mulki Sulaiman ya ci mulki ani Sulaiman wannan ko kuma kafara Sulaiman lakin shayatin kafaru annabi Sulaiman ya ji kafirci amma shaitan ji gaji kafirci yu'allimuna nasa sikira e, la siri wuza an ji siri dambu siri mai gaskiya bai dalili kamar ayan ne lawu wa tabo ma tafi shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatin kafaru anabi Musa ga ma ki kun ne ne be be na sihiru wa inna Allah sayubtilu hakika su ko maga sihiri yan ji lalace ko sai ce wallahi yaflihu sahiru aisu ata da ne ji sihiri na. sannan a duk da sannan a da rabuwa amma yana ke ga dawo shi na su hukunciyar siriyo siri ji wikiyo ni kafirci ebwana zane ji siri ne lalita ta haifar da kwaciya na bazo ke ta ballaye wa ra'a zuri ka nan da ya namu wa ma kafara suleiman walakin na shayatina kafaru zane ji siri na wani da doro fali kiyamiya wai ta Allah muna minu ma ya hun wala yan fa'uhum ɗaya eh, da wa ilimi na lagunta umar la amfani biya hannun ilimi siri magada da mini ga ilimi mutum ko ah da wun naji mai ji siri na laisa talon filashe min khalaq zane ji adi rabon doro efu kiyamiya so ya kulla ya lau man fi sama ta raju gaiba illallah zamu da ne gaibu to sama to kiya sai so ko ne mai disi ne ma claim yau da ne gaibu ko wa ma tadri nafsun ma za ta buga da zan duke na ji suna ma tadri nafsun bi ayi ta tamut zan do make da nan wajen jiri cina zane mai disi ne wa ga claim yake yan wuce yan nan ya bugo ya zabi careful serious game da lamari irin na shi ko amma bani iza dabu talibani asala da wadda iza shi bana ga to azala daga village abu ko a ga to ga jiwa bemina wa ga bemina awon labe kayif ne jikiyo ne jika atu Ala, bai kai so ci bai kafin da na suku a kiya man go ci waya wayan wato waga da shi makaranta ya kai lokaci zuri ko aga latar ji man ka zana da fu ka zauna wa wa ahalori waga da da ahalori ji bi waga ahalori ji bi wato la ki ojo ojo ashimawi waga ashimawi ji ojo ji kiyo ojo ziya waga ziya ji wacoji risala waga risala ji wacoji muktasar khalili wali da sani misali a wato makami wajen haki na waje fatul jawaji famofo bi ilimi na obe luge jire na ni be man kazai ngole yammanci na shi lulo makanta na alkhairi a tsayi wuci dikiyo eh a ci lulo tsakanin da su kwai zaga da kayi su ce ji na su mu ce be ji ta yin man nan mu ce be dikiyo mu ce be din nan kami zane biyu sa sakandare ji wa wasa ba fa a ji sababa ba fa mana in ga sakandare sa ji wani hankali a ga to be da diploma ji ko be da digiri ji kami zane su ji wale na su biye ilimi wangiye ka ga ga liman ya ji ma ya ja ja je zane ji liman wun ga to ba ka da yandoro da kitsap ngai ji ama ga ne gede ji ji ninga ji na suku nge lo kai su che ma ji kundi nga wa tsayo be pali taka da mu iba ngubu lakani ngubu katalu ngubu siri ngubu atimi ngubu yenda ga wa dikio ga wa ge za ke di tarawa don sho za ne ga eyagu eh, to ta eyagu eh, wa jigu makanta wuce amma da ja ki a feliyo man ko na iliyo man da ana zuku alalika kabuli be badi ma ade za salan wuyawa which is a great mistake fi sabilillahi wa ga shiga village village village village yake nufe shi ne ya dini da bufa ran wace makano waje na bafa ma ku to ku ran wace makalo da jan bafa kai ka fati ala ne tiya so they will village waziba yawa ne ne wani ne ke tune su manje lubu manje ade man na je jun daga jimin bo bidon da sauransu ce lo sashi village na shi nan amma galibi uje adaji hawa zai ala bayani hawa an ne jino an ne jina yi dan da chalo la na wada ku na waje yau dan da chalo fani e zai e zalo makanta wanda ji ka to go la fani ba no ga tu fani kana wo maji ka to an wa te do ya ko la ko ko ko la ko la ji ganewa so lalace Eh? zanwa ci gano ma makon wa da lawa an ne ji an no tauhidi dana nan musulunci dana nan imani da nan ina lawa aljanna su kai wa anna ne ka bayi ne zunubi ko ji na wa iya be yi ala na wa sai dai zanwa ci ka takadu bayan wuce ga takada na waga ajin a su ko alkafa ne wa bu mala'ika ajiyar ga kabar waga ya jadiya. Umar ji sallah. ba fa zai hinna jade ba wo zai ji maga da ba wa na ne bi ne bu da so ko e man na ji mai ri na ji ga jama na ji ni so ku to e ga she da bu ya to qur'anu yi da to ajini ngu pachi be ni e na wa she da na litafi ya e fili litafi ya e fili da litafi ya tsubu to e yiri nan nge ji ke nga e wo ni ti bo zai jahiliya ji ga sai je da yiri nan nga za mu ci mafi aluma ya musulunci aluma a nisa a sallama ce jikin ke je yi na bimu itiyadum a mata hun na lai bi kufi da sihiri da shi shi za mu sosai ga yusa gobe da nisa wato sihiri mu an ji ka sauta to ya sun da balo yanin wa kai na ga aji suna wuri kin wa wajin guji jin gani nu jin gani nan eh uku ya ce

mai ba tsari da su kai e da ilimi na ji amfani ne ilimi ya tsubu ilimi da da jiyo ilimi usulu ramili ilimi da da jiyo ilimi ya ilimi da da jiyo ilimi ya sihiri ilimi da da jiyo ilimi alkahanatu ya tsubuce tsubuce ilimi da da jiyo ko laji ganewa da makamancinsu da mako ne za da waye limin gajiye kirki na kawai gajin hajjalin wajin wa amfani ma duka zuriyoji amfani da jama'a ya kamar bai ne an yaci mijin na sudawa enu da ji da ne kayan an yaci haji wala feji buta da ci zonyoci enu wasa fata ne kiyo siri ne siri ne lashe wani ku na tsaye laji mu ibanin zan ga ciga na fata ji wa fele gan wa da ciwon wa je wa je kanzan ko a gan wa albarka makanta ke zai yi mai ya gan wa albarka makanta ma wuli ta fi ni wani ebe ne wani ji siri wuce biyo na gan wa albarka makanta a ga alhamdulillah ba mushi ka wa je albarka ka kuranu mawuwa ha ya e ga to tsakanin su ko wajen nazara galibi zai gaji yadda mu da abin inda ta kami suna waje ci inda ta kami ya yi shenan waje lalace ko ebe go ya eh, yi nan ezu eh, bi sa shi ka litafi na jima kai da ya rin nan shi na ya eh, kuji ba to zai ya ku litafi ci so ya za ki aji ki ya ki bi kyafu wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk